Malam Abdurrahman Usman shine shugaban hukumar tace labaru ta ƙasa da ake kira CSA. Akwai matsaloli. In ka ɗauka babban matsala ma yanzu ita ce in ka ɗauki yanzu a Nijar muna da gidan talabijin goma hmm, masu zaman kansu. Cikin goma nan yau biyu kawai ke da izinin aiki wanda bai mutu ba. Sauran takwas ɗin duka izinin da aka ba su wa'adin shi ya wuce. to ka gani in aka ce za a bi za a bi ka'ida ka'ida yadda ta tsaida ana iya ce ma wa'annan takwas ɗin su tsaye da tsaiki to amma ba shi bane mu in ka ɗauki kafofin rediyo yau a Nijar muna da 49 masu zaman kansu yau in kai diba cikinsu 49 nan babu wanda yake da incin aiki wanda bai mutu ba. Tun dai kafafen yada labaru masu zaman kansu suka nuna rashin gamsuwarsu da ma jin daɗi kan wannan sabon kundin domin a cewarsu idan kundin ya girku ba shakka zai haddasa rudani wa kafafen yada labarun masu zaman kansu a Nijar. Malam Musa Kaka shine shugaban kafar yada labarun gidan rediyo da talabijin na Sarauniya. Barman kundaye ne wanda ba su da imani ko kanan Babu incin jarida babu incin ba ba da bayanai na labari cikin na sai kaga alal misali ko wannan gidajen radio kan naku da kuke BBC Deutsche Welle da Murya America wanda kundin yace cewa kai sarauniya in ki dauki incin ki wallafa Murya America directly to kisan kasan inda dare yi makwa e eh, kai ne responsible din duk abin da zai faru alhali mutum shekara 30 eh, 40 wannan gidajen radio duk cikin karkarar Niger kowa san su kuma abin da inda yake da ciwo kuma sun tai sun ɗauko takardu na ƙasar togo dokoki na zamanin yadima yadima kuwa sun ɗan kama karya ne kuwa kuma na ƙasar benin zamanin kiroku ɗan kama karya ne shi ma su ne suke son kuma sun kai Eskos korima sun kasa su ɗan tax na niger ake son mutane su abin nan mun yi rayuwa mun yi mahara tsakanin kuwa wannan takardun ba za mu yarda su taron da hukumar ta ci labaru ta ƙasa ta kira a yau ya zo ne daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan ayyukan ita hukumar na tace labaru da kuma rawar da take takawa dangance da ayyukan jarida a Nijar da ke ci gaba da ɗaukar wani sabon salo inda a farkon watan janvier zuwa fevrier na shekarun 2014 'yan jaridu tara ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kargame zuwa gidan kasu alhali kuwa da akwai dokokin da gwamnatin Nijar ta sakawa hannu na cewa ba za ta ta sakiyar ɗan jarida ba zuwa gidan kurkuku abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.